Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. A shirye-shiryen yau da kullum kuwa muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na tsaftar muhalli. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Taliban ta ce za ta mutunta dukkanin akidu na al'ummar ƙasar Afghanistan. shugabar ec na iran ya ce katsalandan na kasashen ƙetare ne ke haifar da matsaloli a yankin gabas ta tsakiya an fitar da jadawalin wasannin cin kofin ƙwallon kafa na kasashen nahiyar afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya bayyana cewa za su mutunta tare da girmama dukkanin akidu na addini a tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar afghanistan zubihullah mujahid ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na farko da ya gudanar a yammacin jiya talata a birnin kabul bayan da mayakan kungiyar ta taliban suka kwace iko da birnin baki daya kakakin na kungiyar taliban ya ce ba su da wasu makiya a halin yanzu a kasar afghanistan hatta waɗanda suka yaƙi da su a halin yanzu babu gaba a tsakaninsu dole ne kuma kowa da kowa ya zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin gina ƙasar. hakanan kuma ya bayyana cewa sun samu nasarar koren 'yan mamaya daga ƙasarsu bayan kwashe tsawon shekaru ana mamaye da ƙasar wanda a cewar sa hakan ƙoƙari ne na dukkanin al'ummar kasar afghanistan ba ƙungiyar taliban kawai ba dangane da ofisoshin ƙasashen ƙetare waɗanda suke cin ƙasar ta afghanistan kuwa zabihullah mujahid ya bayyana cewa za su kare dukkanin ofisoshin jakadanci na ƙasashen ƙetare waɗanda suke cikin ƙasar afghanistan tare da bayar da kariya ga jami'an diflomasiyya da sauran 'yan kasashen waje waɗanda suke gudanar da ayyukansu a ƙasar ya ce za su baiwa al'ummar ƙasar afghanistan su ba tare da wa kowa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ba kamar yadda kuma za a kafa gwamnati wadda za ta kunshi dukkanin ɓangarori na al'ummar ƙasar afghanistan baki ɗaya ba tare da mayar da wani ɓangare saniyar ware ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje na ƙungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa ya zama wajibi su shiga tattaunawa tare da ƙungiyar taliban domin kaucewa matsaloli da dama waɗanda ka iya faruwa joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen ƙungiyar tarayyar turai ya ce taliban ta yi nasara a yakin afghanistan saboda haka babu abin da ya rike ga ƙungiyar tarayyar turai sai buɗe kofar tattaunawa da ita ya ce yin hakan zai taimaka matuƙa wajen shawo kan matsaloli da dama waɗanda za su iya faruwa waɗanda za su iya cutar da ƙasashen turai daga ci kuwa har da kwararra 'yan gudun hijira daga ƙasar afghanistan zuwa ƙasashen turan baya ga haka kuma ya ƙara da cewa za su ci gaba da ƙoƙarin kwashe jami'an diplomasiyya na ƙasashen turai game da 'yan ƙasar afghanistan waɗanda suka taimaka musu Boral ya ce tattaunawa da taliban ba yana nufin amincewa da mulkin ta bane amma saboda maslaha ya zama wajibi a hakan domin kuwa ƙasashen turai sun tafka babban kure ta yadda suka yi zaton cewa dakarun afghanistan za su iya mai gurbin dakarun kasashen turai idan suka fice daga kasar wanda kuma hakan ne baiwa taliban damar shimfiɗa ikonta a fadin kasar sannan kuma ya jaddada cewa dole ne filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul ya ci gaba da zama a buɗe domin samun damar aiwatar da ayyukan kwashe sauran 'yan kasashen turai waɗanda suka rage a kasar kafin ganin abin da hali zai yi a nan gaba. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio boh a birnin Tehran. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa shigar shigula na ƙasashen ƙetare a yankin gabas ta tsakiya shine babban abin da yake haifar da matsaloli a yankin. Tashar Almayadin ta bayar da rahoton cewa wata zantawa ta wai tarho da ta gudana a yammacin jiya talata a tsakanin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da kuma Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi shugaban kasar ta iran ya jaddada matsayin kasarsa da ci gaba da kasancewa tare da kasar iraki a kowane irin hali ya ce dukkanin matsaloli suke faruwa a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya an haifar da su ne kuma wasu ne daga wajen yankin suke haifar da irin waɗannan matsaloli domin kuwa al'ummar gabas ta tsakiya al'umma ce guda wadda tarihi da addini ya haɗa su shugaba isi ƙara jaddada cewa iran da iraki za su ci gaba da yin aiki tare a dukkanin ɓangarori domin ci gaban al'ummominsu su dangane da taron kasashe makwabtan kasar iraki wanda za a gudanar a birnin bagdad kuwa raisi e ya bayyana cewa wannan yana a matsayin wata manuniya ne dangane da matsayin kasar iraki a yankin tare da tabbatar da cewa kasar iraki tana nan da karfinta duk wani irin makircin da ake kulla mata domin raunana ta shi ma sa bangaren firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya yi ba da irin kyakkyawar alaka da ke akwai tsakanin kasashen biyu na iran da iraki tare da jaddada cewa ƙasashen biyu za su ci gaba da ƙara faɗaɗa wannan alaƙa a dukkanin ɓangarori hakanan kuma mustapha alkazimi ya yi kira da a hanzarta aiwatar da yarjejeniyoyi na kasuwanci da bunƙasa harkokin tattalin arziki waɗanda ka sanya hannu a kan su a tsakanin iran da iraki an fitar da jadawalin ƙarshe na gasar cin kofin ƙasashen nahiyar afirka na shekara ta 2021 wanda za a gudanar a watan janairun shekara ta 2022 a ƙasar kamaru a jiya talata ne dai aka fitar da jadawalin gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka na shekara ta 2021 a taron da aka gudanar a birnin yawunde na kasar kamaru da dama daga cikin manyan taurari na kwallon kafa na nahiyar afirka sun halarci wurin daga cekuwa har da samuel ito na kasar kamaru raba majji na algeria gyan asamuwa na kasar ghana da kuma didier drogba ɗan kasar ivory coast baya ga haka kuma aliyu sise mai horar da 'yan wasa na kasar senegal da muhammad barkat daraktan kungiyar kwallon kafa na kasar masar da sun halarci wurin kaɗa ƙuri'ar fitar da jadawalin wasannin a karan farko dai gasar za ta shaida halartar ƙungiyoyin ƙasashen larabawa guda bakwai wato masar maroko tunisia algeria murtaniya sudan da kuma comoros tsarin jadawalin dai zai kasance ne kamar haka rukunin a kamaru burkina faso habasha da kuma kebade yayin da a rukunin b senegal zimbabwe gini malawi sai kuma a rukunin c morocco ghana comoros da gabon a rukunin d kuwa algeria saleo equatorial guinea da cote d'ivoire sai kuma rukunin f tunisia mali Mauritania da kuma gambia to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka ja hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe kamar yadda muka bayyana idan masu saurare kuma suna biye da mu a shirinmu da ya gabata muna bayani ne dangane da irin batutuwa da suke faruwa a halin yanzu a ƙasar afghanistan wanda muka ce ko shaka babu waɗannan abubuwan suke faruwa na irin ci gaba da kuma samun nasarori na soji da ƙungiyar taliban ta ringa samu a ƙasar afghanistan eh, kama da tun lokacin ta fara kame wasu garuruwa da larduna har zuwa lokacin da ta kame wato babban birnin ƙasar ta afghanistan kabul kenan a ranar da ta gabata da kuma ta kwace mulki a ƙasa din bayan gudu da shugaban ƙasar ya yi da kuma ta shiga cikin fatan shugaban ƙasa da dai sauransu a cikin shirin namu din da ya gabata din da mun yi bayani kan irin kokarin da kungiyar taliban ta cikin waɗannan watannin baya baya kuma shekarun baya bayan nan wurin ganin ta kusanci wasu ƙasashe waɗanda suke da alaka waɗanda suke da makwabtaka da ƙasar ta afghanistan wanda kuma duk wani abin da ke da iya tasiri a ƙasar duk wani abin da ke faruwa a ƙasar afghanistan zai iya yin tasiri a waɗannan ƙasashe kama daga ban musamman ma dai bangare na tsaro waɗanda kuma waɗannan ƙasashe din a shirye suke sai duk wani abu na sai wurin kare manufofi da kuma tsaron ƙasashen su to taliban ta yi wannan kokari din wurin ganin ta samu alaka da waɗannan ƙasashe kuma ta ba su lamuni na cewa ba ta zamanto barazana a gare su ba kamar da ta kasance a baya wanda wannan ya daga cikin watakila abubuwan da ya sanya ƙungiyar ta samu irin waɗannan nasarori da ake gani a halin yanzu da dai sauran abubuwan da suka faru a shirin da ya gabata domin waɗannan bayanai da kuma cewa a wannan karo ɗin za mu yi bayani dangane da irin alaƙoƙin da ƙungiyar taliban da waɗannan ƙasashe suka samu a tsakaninsu tattauna da ta gudana a tsakaninsu don mu ga irin yanayin yadda lamura ɗin suke don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. kamar da muka bayyana dai cewa kungiyar taliban ko kuma kasar afghanistan a yanayi na gaba kida kasa ce wacce take da alaka da makwabtaka da wasu daga cikin manyan kasashe waɗanda suke da tasiri a wannan yanki na gaba tsakiya da kuma ya to nahiya ta asiya waɗannan kasashe kuwa su ne kasashen china rasha da kuma iran mun yi bayyana cewa kasashen waɗannan kungiya ta taliban duk da cewa irin wasu alaƙoƙi a baya ta samu tana da wani irin mummunan yanayi da ta aiwatar na alaƙoƙi da waɗannan ƙasashe amma da halin yanzu ta yi ƙoƙarin nuna kanta a matsayin wata ƙungiya wacce ta sauya wanda kuma take ganin cewa akwai lokaci da za ta iya gudanar da ayyukanta da kuma lamuncewa waɗannan ƙasashe din manufofinsu da kuma tsaronsu ko da kuwa ce tana da mulki ne a ƙasar ta afghanistan inda muka bayyana cewa ƙungiyar ta gudanar da wato tattaunawa ta tafi kasashe irin waɗannan kasashe din guda uku musamman da tattaunawa da jami'an ƙasa din idan muka fara da ƙasar china za mu ga cewa a cikin 'yan watannin da suka gabata ƙungiyar ta taliban ta aika da wata babbar tawagar eh, ta zuwa ƙasar china don ganawa da kuma tattaunawa da manyan jami'an ƙasar wasu bayanai suna nuna cewa a yayin wannan ziyarar 'yan taliban din sun yi alkawarin cewa ba za su taɓa bari a maida da afghanistan ta zamanto wani waje ko kuma wata saha da za a yi amfani da ita wajen cutar da kasar china din a siyasance ne ko kuma ayyukan soji da kuma leƙen asiri ba sama da hakan ma dai taliban da gwamnatin china din sun shata wata taswirar hanya na yadda kamfanonin china za su zuba jari a kasar ta afghanistan kamar yadda muka bayyana shirin idan ba a mance ba mun bayyana cewa irin siyasar da kungiyar taliban ta dinga nunawa cikin shekarun bayanan na adawa da gwamnatin amurka da kuma ƙoƙarin daƙile irin tasirin da amurka take da shi a nan afghanistan da sauransu wannan ya sanya waɗannan ƙasashe ɗin kusanta neman kusantar wannan kungiya din sakamakon irin yanayin yadda saka aka fara samun tarayya cikin siyasar su wato wannan a bangaren china kenan a bangaren rasha ma dai wakilin gwamnatin rasha din na musamman afghanistan zamir kabulov a watan yulin da ya gabata ya bayyana cewa tawagar 'yan kungiyar taliban da suka kai ziyara a moscow sun yi alkawarin za su kawo ƙarshen ayyukan 'yan kungiyar nan ta daesh ko kuma isis kan iyakokin ƙasar ta afghanistan da kasashen da suke tsakiyar asiya wanda muka ce waɗannan ƙasashe din suna matsayin kamar wani bangare na tsaron ƙasar ta rasha a saboda haka ne ma lokacin da rikicin baya bayan nan ya barke afghanistan manzon ƙasar na rasha afghanistan ya bayyana cewa mafiya yawan yakukuwan da ke faruwa a yankin a yankuna ne da suke arewacin kasar ta afghanistan sannan kuma rasha za ta ɗau matakan da suka dace wajen ganin wannan yaƙi bai bazu zuwa da kuma shafar waɗannan ƙasashe da muke bayanin su waɗanda suke tsakiyar asiyan ba a saboda haka daga wannan matsaya ta rasha ɗin za a iya fahimtar cewa ƙasar rashin ba ta cikin wata damuwa dangane da irin nasarori da kutsen da taliban take yi a halin yanzu a ƙasar ta afghanistan kai hata ma dai birnin na kabul da ta kwace babban abin da ya dame ta shine kwanciyar hankali da kuma tsaron kan iyakokin waɗannan ƙasashe na tsakiyar asiya a matsayinsu na ƙofa na shiga rasha wata damuwa kuma da rashin take da ita dangane da waɗannan abubuwan da suke gudana ita ce dangane da ƙungiyoyin ta'addanci da suke afghanistan ɗin waɗanda suke ganin bai kamata a bar su sami wani tasiri da kutsawa a ƙasashen da suke tsakiyar asiyan ba da kuma gudanar da ayyukan su a can wanda hakan a bangare guda zai ba wa amurka damar tsoma baki cikin harkokin cikin gidajen waɗannan kasashen don haka rashi take ganin cewa bai kamata irin waɗannan ƙungiyoyi a suna cikin gudanar da ayyukansu a waɗannan kasashe ba don kuwa amurka ta iya fakewa da wannan batu na fada da ta'addanci da neman kutsawa cikin irin waɗannan kasashe a takaice kana kuma a yanayi na gaba ɗaya cikin 'yan watannin da suka gabata taliban ta yi kokari wajen ganin ta janyo hankula da kuma samun yarda da amincewar kasashen rasha da china da kuma ba su lamuni na kiyaye manufofinsu a ɗaya bangaren kuma china da rashan sun tabbatar wa taliban da cewa da su amince da ita da irin rawar da kuma tasirin da kungiyar take da shi a fagen siyasa da sauransu na afghanistan da kuma sanar da hakan a hukumance. wannan dangane da batun kasashen rasha da china kenan idan kuma ka zo dangane da batun iran ita ma a matsayinta na kasar da take makwabtaka da afghanistan wacce kuma duk wani abin da ya faru afghanistan zai iya shafan kasar musamman ma bangaren tsaro to a nan ma da dama suna cewa matsaya da mahangar iran kan wannan batu ya yi kusanci da kanna kasashen rasha da china ta bangaren cewa ita ma tana kokari wajen ganin an kawo ƙarshen ci gaba da yaduwar rikici da tashin hankali a yankin musamman ma dai akan iyakokinta da ƙasar ta afghanistan a lokuta da dama jami'an ƙasar ta iran sun sha faɗin cewa tsaron ƙasar afghanistan tamkar tsaron ƙasar iran ne a lokuta da dama iran ta sha bayyana cewa ƙungiyar taliban wani bangare ne na ginin al'umma da zamantakewa na kasar afghanistan da ba zai yi a rufe ido a kansu ba sannan kuma a baya bayan nan ƙungiyar ta taliban ita ma ta sha nuna kyakkyawar aniya ga iran da kuma nuna damuwa kan wasu abubuwan da suke same ta musamman kisan gillan da amurka ta yi wa tsohon kwamandan rundunar kudus na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar ta iran da sanar janar kasim suleimani inda ƙungiyar ta nuna damuwarta kan hakan da kuma yin Allah wadai da Amurka kan wannan danyen aiki da ta aikata wanda a baya babu hakan tsakanin bangarorin biyu. Har ila kuma kungiyar ta Taliban ta sha turo tawagar jami'anta zuwa Tehran don tattaunawa da jami'an kasar da kuma tabbatar musu da lamuni kan abubuwan da suke bukata daga wajen kungiyar mafi girma da kuma bayyanar hakan shine ziyarar da tawagar taliban din ta kawo tehran a watan janairu wanda na wannan shekarar inda tawagar ta gana da ministan harkokin wajen kasar ta iran dr muhammad jawad zarif daga cikin lamurin da kungiyar ta baiwa gwamnatin ta iran shine cewa jami'an diflomasiyar kasar da suke karamin ofishin jakadancin da ke birnin harar za su ci gaba da zama cikin aminci ba tare da wani abu ya same su ba wato wannan gari da ke da tazarar kilomita 150 daga kan iyakan kasar iran a halin yanzu dai mafi yawa daga cikin kan iyakokin afghanistan da iran suna hannu da kuma ikon mayakan na taliban ne kamar yadda kuma cikin 'yan watannin baya-bayan nan iran ta ɗau bakuncin taron tattaunawa tsakanin taliban da jami'an gwamnatin afghanistan ƙungiyar taliban din dai da a shekarar 1989 suka kashe jami'an diflomasiyar iran a afghanistan wanda hakan ke nuni da irin muni da alakar da ke tsakanin bangaren biyu kai a wancan lokacin amma a halin yanzu tana ta kokari wajen nuna wa iran cewa lallai fa akwai sauyi cikin siyasa da kuma tsarin gudanarwanta wato taliban ta wancan lokacin ba ita ce taliban ta wannan lokacin ba a shekara ta 2016 jaridar nan ta foreign policy ta amurka ta buga wani labari inda take ikirarin cewa iran da taliban suna shirin samar da wani yanki da kuma wani yanayi na aiki tare da zai hana ayyukan kungiyar isis da kuma tabbatar da tsaro kan na kan yakokin kasashen biyu da ya kai faɗin kilomita 572 dangane da kasashen turai har zuwa yanzu dai babu wata magana guda kana kuma a fili tsakanin su dangane da abubuwan da ke faru afghanistan din na irin ci gaba da nasarar taliban suke samu ingila dai ta nuna damuwa da kuma rashin amincewa da irin yadda amurka take janye sojojinta daga afghanistan kamar yadda ita kuma tarayyar turai din ta yi barazanar cewa za a mai da taliban ta zamanto saniyar ware matakar da ta ci gaba da abubuwan take afghanistan to sabanin iran da rasha da china daga dukan alamun kasashen turai dinnan ba za su iya yin wani abu da zai tabbatar musu da manufofinsu a wannan kasar ba kamar yadda kuma suke cikin damuwa dangane da yiwuwar kurarowar 'yan gudun hijira daga afghanistan zuwa kasashensu sakamakon mulkin da taliban take son kafawa a kasar wanda da dama suna cikin tsoro musamman idan a kwatanta da abubuwan da suka faru a shekaru ashirin din da suka gabata lokacin da taliban din take mulki a kasar ta afghanistan da irin abubuwan da mutane suka gani don haka a halin yanzu ana iya ganin irin yanayin yadda waɗansu daga cikin kasar da suke kokarin gudu daga kasar tun ma kafin taliban din ya zamanto ta kama mulki a kasar saboda tsoron da suke da shi a saboda haka dai a fili yake cewa kasashen turai ba sa jin daɗin abin da ke faruwa a halin yanzu afghanistan musamman bisa la'akari da yadda suka yi watsi da irin tasirin da suke da shi a kasar sakamakon irin siyasar su tsawon waɗannan shekaru lamarin da ba wai kawai ya takaita ne da irin kashin da ƙungiyar nato ta sha afghanistan din ba lamarin shine batun kasantuwa mai tasiri a asiya wanda wannan lamari mai mahimmanci yana faruwa ne daga afghanistan wanda ko shaka babu a halin yanzu da taliban ta kwace ikon kasar da wuya turawan samu irin wannan tasiri da suke bukata ala halin dai a halin yanzu da kungiyar taliban ta zamanto wata kungiya mai tasirin gaske cikin siyasar kasar afghanistan wanda kuma wani lamari ne da ba za a iya inkari ko kuma rufe ido kansa ba don kuwa kungiyar ta da tasiri na zamantakewa siyasa da kuma al'adu sannan yanzu kuma ga na soji a cikin kasar hakan a fagen kasa da kasa ma ƙungiyar ta samu nasarar cusa kanta a matsayin mai tasirin gaske a yankin don haka ya zama wajibi kasashen da suke yankin wato musamman su waɗannan kasashen yankin da wanda suke makwabtaka da ita da sauransu su kalli wannan sauyi da aka samu da idon basira da kuma yin mu'amala da shi yadda ya dace don tabbatar da manufofin bangarorin biyu da kuma kiyaye ci gaba da zubar da jini da ƙarin zama ɗarɗar a yankin watakila a ma duniya baki ɗaya to masu saurare da kuma kawo kashe abin da zamu gabatar muku a wannan shiri sai kuma a saduwa ta gaba kafin ne kashe ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa a bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen wasu namu da jamhuriyar musulunci na Iran suna na Isa Musa wanda ake sani da suna Isa zo daga Nyame babban birnin Nijar. Shugaba da Nijar Alhaji bazu Muhammadu ga wani jan aiki gaban ka. Wannan 'yan ta'addar sun kaki shafa ma ƙasa ta na Nijar. dole sai ka sake tsari sannan ku kuma 'yan ƙasa da allah da ku ba hukumomi goyon baya 100% na rahoto ne na duk wanda zai kuke iya wanda ba ku yarda da shi ba ku zan ba hukuma goyon baya insha allah ai muna maganin wannan yahudan da ke ma 'yan uwan mu kashin gilla Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio biyu ta radio irin mai albarka kenan wato kuna tare da mai sauran kuma da kullum ban zai da kiran agadis jamhuriyar Niger abin da ke faruwa a nan cikin kasar mu ta Niger kwanan gasiri mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda da ake kashe yan bayan Allah a can Bani Bangu yankin Talabiri kenan abin tur da Allah waje ne ana zawo ana kashe yan furfula mutum na noma na neman abin da zai ci kawai bai ci bai sha ba yan ta'adda yan kai baya suna zawo suna musu mugun aiki bai kamata ba jama'an tsaro da Allah a kai mu mutanen a kai musu jama'an jami'an tsaro domin a taimaka musu da Allah shugaban kasa ci gaba muna ƙara muku kuzari domin sauran ku da kullum Benzema da kina a gare su jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen sana na a Hausa barkan mu da haka kuma magana wani Yanzu daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na shi shine dangance da nasarar da kungiyar Taliban ta kai samu cikin gaggawa wanda idan muka duba muka ga turanan da Amerika ta so mu janye sojanta daga ƙasa. aka dinga cewa kusan kullum sai sun kama wasu jawoyi hatta kai ma a yau an ce da sun mamaye kasan ta babban birnin kasar idan muka dubi wannan gaskiya za mu ci a kotu da sisa da kasar america ta shirya a karkashin wannan eh, nasarar da taliban take samu tunda idan mutum zai yi aiki da hankalin shi ba zai yi a ce sojojin kasar america suna cikin kasan ba kuma su ne dalilin faɗo gwamnatin yan taliban a wancan lokaci kuma a yawa ce suna cikin kasan assalamu alaikum rahmatullahi barakatu sashen hausa na biyu hajji tairan ne magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan da magaram to gaskiya yau ina so zan yi wani juyayi da taya jaje ga al'ummar kasar nijar baki daya a dangance da rasa rayuka al'umma da muka yi a yankin talabari muna jajantawa wanda nasu suka rasu kuma muna jajantawa nijar baki daya kuma muna kira ga shugaban nijar muhammad bazin da ya tashi ya tsaya a dangance da wannan yanki na tilaberi duk da ma sun ce ana yin kokari akan tsaron kasa to gaskiya abin sai kare ƙaruwa ke ko muna tur da allah da wannan kungiyoyi masu kawo sojoji da da fararen hula hari suna kashe rayuka al'umma ba su ji ba su gani ba wannan muna tur da allah wadai da wannan ɗabi'a ta kuma allah ya karya lagos allah ya tona asirinsu su allah ya karya su Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama a nan a gadasa jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau akan nasarar da 'yan taliban suka samu eh, lalle ni abun bai bani mamaki ba saboda zalunci baya daurewa Amurka da sauran kasashen turai sun zalunci wannan kasa sun zo sun sabke su da karhi yau shekara 20 da yake zalunci ne akai ko mini san jiwa ai kasa zata in dai zalunci ne kai ya birge ka dan kai ka je ka kwanta a karshe gare don haka Allah ya ba su nasara yanzu suka sake korar gwamnatin da yake ba ita ke mulki ba a da yanzu kuma suka dawo da mulkin su eh, fatan da muke gare su su yan taliban su girmama yan kasar su kuma mutanta su su darajanta su ba tare da su ma sun yi zalunci ba su shin hidda mulkin su daidai yadda addini ya yi umarni kas su zalunci yan kasan su yi abin da ya dace su ma Allah ya taimake mu sashen Hausa lawan Alhaji Abbali gadar Niger alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu a madadin ni da iyali na ne nura muhammad kaduna najeriya ina ta al'ummar musulmi mabiya a halil baiti juyayi ina kisan gilla da izid dan ma'auya ya sa kai ma jikan manzan allah imam husaini alaihi salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon BOH ta Hiram sunana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayi na kan raɗe raɗin samun karfen zinare da ake a wani ƙauye mai suna kwadago a gundu madarin da rumfa da ke ce da ke karamar hukumar ɗan isa a jihar maraɗi to da fatan wannan ƙarfin zinare da ake raɗe raɗin shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin mahaƙa wannan karfe na zinare dai za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a guri tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har ƙarfin an same shi to muna yi musu fatan nasara Allah ubangiji ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran ku tashi lahiya sunana sanusi madadai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a gidan radio yau zan tofa albarkacin baki na akan shugabannin mu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an dauki kwakwaran mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duk aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz prezi daga da mai magana abba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya mun yi allah wadai da abin da ya faru a jos matafiya sun tashi daga bauchi zuwa garuruwan su aka tare su aka kashe su ba su ji ba ba su gani ba to wannan abin mun yi allah wadai da shi kuma gwamnati ya dauki kwakwar mataki a kai tunda har na ji an she an kama waɗanda ake zargi to gwamnati ya yi hukunci daidai da abin suka aikata sunana abba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan Talba George Patiskum. Ina so na amfani da wannan dama da kira ga gwamnatin tarayya a game da abubuwa da ya faru ranar Asabar. Sakamakon mutane sun zo sun yi bizitin ɗin Sheikh Dair Bauchi akan hanyar su ta tafiya gida wasu daga cikin tsiraru na garin Jos suka tare su suka kashe su wasu suka ji musu raunuka to muna kira ga gwamnatin tarayya ta zakulo duk wani mai wanda akwai ya sa hannunsa a ciki bayan haka muna kira ga dukkan al'ummar musulmai wanda suke najeriya da kuma sauran kasashe su kwantar da hankalin su yi hakuri kalubale ne yanzu a game da gwamnati gaskiya in har bata ɗauki mataki akan abubuwa da ya faru nan ba muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya gaggauta ɗaukan mataki ku huta lafiya da mai sauraron kwasan talabijin fatiskun daga arewa maso gabashin najeriya. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa anan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirinmu na safiya. Yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci wajen da cututtuka a cikin al'umma to yau dai a cikin shirin za mu mai da hankali ne akan batun na tsaftar muhalli

kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu mai da hankali ne dai akan gabatarwa na tsaftar muhallin kenan kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a shekarar 2016 cewa tsaftataccen muhalli zai iya kare daya bisa hudun cututtukan da ake fama da su a kasashe kashi 24 cikin 100 na mutuwan da ake yi a duniya sannan kashi 28 cikin 100 na mutuwan yara ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin tsaftataccen muhalli wanda hakan ya yi daidai da mutuwan mutane akalla miliyan 13.7 a duk shekara. to za mu ga cewa haka zalika ma'aikatar kula da ruwa da tsafta da aka fi sani da wash da ke karkashin kungiyar unicef ta bayyana tsaftar muhalli a matsayin wani garkuwa da zai kare yara daga kamuwa da cututtuka irin na su fata ciwon idanu amai da gudawa da dai sauransu to shi tsaftar muhallin dai shi ne ya zamto cewa inda dan adam ke rayuwa babu wani kazanta ko abubuwan da za su zama barazana ga lafiyarsa wannan kuwa abubuwan sun kunshi abubuwa da daman gaske kamar irin su wanda muke amfani da shi na yau da kullum a gidajenmu iskar da mutane ke shaƙa ya zama cewa ba a gurbatacce ba ne ya zama cewa akwai ingantaccen hanyoyin da za a kawar da bahayar mutane da na dabbobi hanyoyin da za a tsaftace abincin da ake ci tsaftan gidaje makarantu ne kasuwanni ko kuma wurin aiki duk suna ciki haka zalika hanyoyin kawar da sinadaran da ake amfani da su a gonaki da kuma kamfanoni duk duk wayannan hanyar sun kunshe cikin shi wannan tsaftar muhallin da muke magana a kai kenan akwai alaƙa sosai mai girma tsakanin tsaftar muhalli da kuma lafiyar al'umma za mu ga cewa tun a ƙari na sha tara masana sun tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin muhallin da mutum ke rayuwa da kuma lafiyarsa musamman muka duba ta ɓangaren cututtuka masu yaduwa a shekarar 1854 dai wani mai bincike da ake cewa john snow ya tabbatar da alaƙa tsakanin ruwa da mutane suke sha a unguwansu da kuma a cutar barkewar cutar kwalara da aka yi to za mu ga duk cewa duk da irin wayannan alaƙoƙin da muke magana akwai a tsakanin muhalli ɗin da cututtuka da kuma mutane masanan kuma sun nuna cewa lallai a ɗumaman yanayi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke tara kamar rawa wajen sa mutane rashin lafiya a cikin muhallin su kenan. masu sauraron mu dai kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku a nan gidan rediyo voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan tsaftar muhalli kamar yanzu za mu ga cewa a muhallin da mutane ke zama a ciki musamman a gidaje akwai irin su kudaje kyankyasai ne beraye to irin su irin wannan halittun suna yawo da pathogens da ke jawo cututtuka su kai su kan abinci ko kuma abubuwan da ake amfani da su yau da kullum akwai kungiyar joint monitoring program for water supply sanitation and hygiene sun fitar da wani rahoto cewa mutane akalla miliyan hudu da rabi ba su da bandakai a gidajensu kun ga kenan wannan zai iya wannan kun zai iya haifar da wasu cututtuka kenan idan aka ce bandakai ana nufin cewa banɗakai wanda za su iya kawar da bahayar da mutane suka yi ta hanyoyin da suka dace sannan kuma akalla mutane miliyan miliyan 892 suna yin bahaya ne a waje wato open defecation kenan a wannan yin zamu ga cewa to me zai hana cututtuka su yada a al'umma inda ana yin bahaya a wuraren da ba su dace ba a wasu unganin ma ana samun cewa yana koma cikin wanda mutane ke amfani da shi ya haddasa musu cututtuka misali kungiyar unicef sun ce yara akalla 700 ne ke mutuwa duk shekara saboda gudawa a ƙasashe masu tasowa kuma wannan gudawan idan ya yi tsanani yana shafan girman jikinsu kenan wanda zai hana su amfani da sinadarin da ya dace na girma a jiki wanda za ka ga yaro ya yi kankanta ba kamar shekarun shi ba irin wannan saboda tsananin gudawar da ya yi sannan kuma yana iya shafar ma girman su sai yara su ba ta girma yadda ya dace to duk dai wannan yana cikin su wanda abu magana ne mai faɗin gaske sosai to shi ma tsaftar muhallin akwai rabe-rabe da yawa a cikin su za mu iya ɗaukan kaɗan daga ciki wanda na gaba za mu yi bayani a su akwai basic sanitation su ne hanyoyin samar da tsafta na kawar da datti irin su ba hayar mutane kwatoci da dai sauransu a muhallin kenan sai kuma irin su food sanitation kula da tsaftar abinci ya zama cewa an daina barin abinci a buɗe ko kuma an wanke abin da za a ci an tsaftace shi kafin a kai ga baki ko amfani da shi a sai housing sanitation kula da tsaftar gidaje musamman wajen girki ko inda ake aje kayan abinci ban daki da sauransu yanzu misali kamar na inda ake aje abinci na zamu ga kamar kwanaki baya da aka samu bullewar cutar lasa na Najeriya da beraye suke haifar to wani lokacin in an ba abinci a buɗe ko irin su burin shinkafa ko menene din nan za ga bera ya shiga ya kashi a ciki ya yi fitsari to wannan mutum ya dauka ya amfani da shi kun ga za ku ga ba karamin illa zai wa mutum a jikin shi ba to duk wa'annan masu na cikin misali sai kuma environmental sanitation shine kula da tsaftar abubuwan da ake samu a muhalli da suke taimakawa wajen yaduwan cututtuka sakamakon cewa lokaci ya karato a madadin radio voh hausa nan daga nan tehran da ni da na shirya na gabatar fatima mahmud nake muku fatan alheri ma haɗu a shiri na gaba don ci gaba da tattaunawar wassalamu alaikum kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan rahoton nan da haɗaɗɗiyar ƙungiyar samar da ci gaba ta kasa da kasa a karkashin bankin duniya ta gabatar na hada-hadar kuɗi a shekarar 2021 inda ta sanya Najeriya cikin kasashe goma mafi fama da haɗarin bashi. A cikin shirin kuma za mu ji mahangar masana tattalin arziki game da wannan rahoton da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. To Marila a makon da ya gabata ne hadaddiyar kungiyar samar da cigaba ta kasa da kasa a ƙarƙashin bankin duniya ta gabatar da rahoton hada-hadar kuɗi na shekarar 2021 inda ta sanya Najeriya cikin kasashe goma mafi fama da hadarin bashi. An ce yawan bashin da ake bin Najeriya ya kai dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗugu bakwai inda ta kasance ta biyar a duniya a fannin fama da matsalar bashi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Malam Yusha'u Ali masanin harkokin tattalin arzikin kasa da kasa daga birnin abuja da ke tarayyar najeriya malam yusha bayan godiya da kuma yi maka maraba a cikin wannan shirin eh, da farko ya kuma sana kuke kallon wannan rahoton na bankin duniya to ai rahoto ne wanda su da suka fitar da bayanin su ne suke ba da basu suka sannan kuma kowane irin bashi aka bayar bayar akwai dalilan da yasa aka ba da shi da kuma abubuwan da ake tunanin a nasara akan wannan bashi to waɗannan rahoto dama suna fitar da shi saboda kodon lokaci ana fitar da rahoto wanda yake nuna ci gaban tattalin arzikin duniya gaba ɗayan shi wanda kuma saboda tsari da aka wanda ake kama globalization yana sa cewa duk a sa ido akan zuba jari da kuma irin kuɗaɗen da za a zuba jari da kuma yadda ake tafiyar da kudaden zuba jari wanda kuma kungiyoyi masu zaman kansu banda ma international bank for reconstruction and development akwai ma'aikatu masu auna tattalin arziki da kuma yadda yake bunƙasa kamar irin su bloomberg da fish fitch to duka sun tabbatar da wannan hali da kasan take ciki sannan ba a ɓoye yake ba a doka duba kasafin kuɗin ƙasar za a ga cewa kuɗin da ake biyan wato ake biyan kuɗin ruwa na bashin da aka karba ya haura kusan kashi goma zuwa ashirin na kasafin kuɗin ƙasa to wannan ya tabbatar da haɗarin. to malam yusha'u menene haɗarin da ake bayyana cewa najeriya za ta iya kasancewa a ciki saboda wannan ɗimbin bashin da ake binta. ana so ya fahimta da haɗarin da ake magana shi ne sai ya ɗauki kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda aka yi kusan triliyon goma sha uku to amma kusan triliyon uku zai tafi ne wajen biyan bashi to kaga idan irin wannan kuɗi mai yawan gaske yana tafiya wurin biyan bashi kuma kuɗaɗe ne da aka samar daga haraji daga kudaden da gwamnati kan tsira da su bayan ta gudanar da kanta da albashi kuma ya kasance irin wannan kudade wanda zai iya gina tattalin arzikin kasa amma yana tafiya wurin biyan bashi to kaga ta hadari ya tabbata to malam yusha uwai anya ma najeriya tana cin moriyar wannan bashin da take ciyowa nuna cewa sauran kasashe hudu da ke gaban Najeriya wajen fama da matsalar su ne India da Pakistan da Bangladesh da kuma Vietnam. Shin ya za a kalli Najeriya a tsakanin waɗannan kasashen ne Malam Sha'u? samu na tattalin arziki a ɗaya bangaren kuma sauran ƙasashen da ke goma farko daga nahiyar Afirka su ne waɗanda suka hada da Habasha eh, da kuma Tanzania da Ghana da kuma Uganda. Eh, ya za a kalli bashin waɗannan ƙasashen ne Malam Mayu Sha'u? nau'i ne mai yawa a cikin tattalin arzikin ƙasa na ƙoƙari mu yi sha'u a cewar wannan rahoton irin wannan yanayi da kasashen suka samu kansu yana iya jefa su cikin hadari da zai shafi amincin su a tsakanin masu basu rance idan suka gaza cika wani bangare na yarjejeniyar da ake kullawa da su eh, me zaka ce kan hakan tura ma kasashen ya zama na cewa su da kansu kasashen ne sauraro ina ga saboda karancin lokacin da muke da shi tilas a nan zan ɗuga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu a cikin shirin malam yusha'u ali masanin harkokin tattalin arziki daga birnin abuja fadar mulkin tarayyar najeriya sai kuma a gobe idan allah ya kai mu inda kuma za a ji mu dauke da wata tattaunawar tare da shi yusha'u ali a game da wasu batutuwan da mu taɓo ba game da batun da ya shafi tattalin arzikin na tarayyar najeriya da ma matsalin da wasu ke kokawa a game da shi har ma batun da ya shafi wato sanya hannu akan sabuwar dokar man fetur da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a kwanan nan don zuri a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa a tarbe mu a cikin shirin na gobe. bisalama a huta lafiya. To ina ga kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH kama daga Abdullahi Salihu Usman ka zana da karanto mana labaran duniyar. Ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.